jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan subahi na safiyar litinin ko sha uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1447 daidai da biyu ga watan uku shekarar bature 2026 wannan shine halka ta bakwai insha Allah a cikin halka da muke kullawa a cikin watan ramadan wanda muka yi wata ke da suna ramadaniyat a inda muke bibiyar risalan al-ustaz doktor abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr hafizahullahu wa ra'ahu risala tasa mai suna مقالات رمضانية adabun wa آداب wanda malamin ya kawo bayanai masu alaka da watan ramadan. dubban da ke tattare da azumi da kuma falalan da wannan wata da azumi da sauran ibadoji ke dauke da shi muna ta wato bitan darussan da muka wuto a baya inda malam ya kawo mu kan gaban da yake ambatan Allah da karatun alkur'ani suna daga cikin daruriyat na watan ramadan ko eh, mai azumi babu shakka zai inganta azuminsa ta hanyar yawaita ambatan Allah da kuma karatun alkur'ani to a yau sai malai yake ramadanu shahrus sabri watan ramadan to watan hakuri ne wannan suna na as ga ramadan yana daga cikin ɗaya daga cikin sunayen da ma ake kiran watan ko kuma ibadar da ake yi a watan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira ramadan da shahru sabri haka annabi ya kira ramadan a cikin ainihin wato hadisin shi tabbatacce ina ji malam zai mana isharar shi anan manzo Allah yace bawa ya azunci shahru sabri watan hakuri da kuma kwanaki uku a sauran watanni kowane wata daga cikin sauran watannin musulunci ka azunci kwana uku manzo Allah yake to tamkar kaman mutumin da ya azunci shekara ko kuma rayuwar shi baki ɗaya na ibadan azumi saboda wannan kwana ukun da zaka rika yi a kowane wata za a rinka ninka maka su sau goma ka kana da lada talatin ina a duk wata ka yi azumi talatin sannan watan ramadan dama shi gaba ki ɗaya watan ake azumta shine annabi ya ce shahru sabri wa a ayyamin min kulli shahr ka sawmi dahar ina fata an gane haka har ila yau malamai a ƙarƙashin ayoyin na suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa wasta'inu bis sabri was salati sai yake wa inna hala kabiratun illa ala al khashi'in a can gaba da ya tafi kuma sai ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin to waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwa guda biyu yace mu nemi wato taimakon Allah da su mu nemi cin nasara a rayuwar mu ta duniya da waɗannan abubuwan mu nemi samun rabautuwa a ranar lahira da waɗannan abubuwan guda biyu idan ka je ka karanta tafsiran manyan mu tun daga waɗanda suka gabata har na zamani za ka ga abin al'ajabi game da ainihin wato wannan aya da abubuwan da Allah ya ambata a cikinsu daga ciki musamman ka ɗauki tafsirin al'imamu abu abdullahi kurtubi da ya zo kan waɗannan ayoyin ya tattauna wasu masa'i kamar guda takwas to daga ciki da ya zo zai fassara fadin Allah maɗaukakin sarki ista'inu bis sabri sai ce a sabr to wasu malamai sun fassara da azumi sannan a sala shi yasa a wani halka da muke yi wanda muka sa wa take da suna azumi ibadar zumunci to za ka ga waɗannan abubuwan nan guda biyu to suna aini wato da alaƙa da juna musamman a wannan wata na ramaba da haka duk wanda yake azumi to abu biyu ne ake son azumin ya ainihin wato ya fitar daga ɗabi'unsa da halayensa a cikin ibada dai to a ga ka ba da himma akan sallah sannan a yayin da kake azumi a ga ɗabi'an haƙuri wannan ɗabi'ar ta mamaye ka gaba ɗaya to shi azumin kansa ma hakuri ake yi me yasa ake hakuri? ka duba yadda kake haƙura da abubuwa da dama saboda kana azumi da haka shin an kira azumi da hakuri ba abun mamaki ba to shi yasa nan ma malam sai ware wannan gaɓan ba kuma ta ba yana son ya ƙara nuna mana hikimar da ke ƙarƙashin kiran watan ramadan da watan haƙuri ga shi malam ya ce daga cikin abubuwan da suke tuwasa na ainihin wato a ɗabi'a na mutumin kirki to akwai haƙuri duk wani wanda za a ce mutumin kirki ne to ka duba da kyau za ka ga yana da haƙuri duk wanda bai da haƙuri ba za a taɓa sifanta shi da nagarta ba haka ne ko ba haka ba ko da an ce ai wani mutum kana ma za a ce maka amma sai dai da haƙuri kaga an an sare shi a kasa kenan amma mutumin duk da yake da haƙuri duk inda ya je muttafaqun alaihi ne zaka ji kowa yana cewa kai wani kam yana da kirki yana da hakuri haka ne ko haka ba to shine malai yake cewa inna sabra huwa asasul akbar li kulli khuluqin jamil lalle hakuri shine tushe mafi girma na duk wanda za a ce yana da kyakkyawan hali wattanazzuhi min kulli khuluqin razil sannan kuma shi yake wato wanke mutum daga munanan ɗabi'u ɗabi'a na ƙasƙanci, to haƙuri na wanke mutum daga cikin shi da aka duk inda aka je aka ce an yi rikici da mutumin da ya shahara da haƙuri tun kafin a ji me ya faru wa ake ba gaskiya shi ake ba gaskiya a ce kai daga ji an san an tsogale shi ne wani kan kowa ya san shi ne haƙuri ba a faɗi ne ya faru ba ba wala Allah kila shi ma yake da laifin amma ɗabi'an haƙurin nan da aka san shi da shi sai daga an fara hukunta shi da cewa shi ne da gaskiya jama'a an gane wannan ke ko da haka lallai haƙuri yana cire mutum daga hali ko ɗabi'a na kaskanci in kana da haƙuri to babu inda za a siffanta ka da kaskanci wa huwa hafsun nafsi ala ma takra to me ya haƙuri dama malaman kamar yadda na yi maka ishara an ka karanta waɗancan za a ga sun kawo fassarar haƙuri a larabci asali suka ce ma'anan asabru shine hafsun nafsi ko alhab shine mutum ya tsare kanshi ya iyakance wa kanshi abin da zai aikata kamar mutum ya shiga ɗaki ya kulle kanshi ko irin kamar yadda ake kulle mutane a kurkuku to mutum ya tsare kanshi akan abin da yake abin ki ko abin da shi yake ki to wannan shine hakuri ga abu kana ji kana gani yana maka kuna a zuciya yana maka radadi a rai amma kuma sai ka daki sai kai fuska kamar ba a yi maka ba to wannan shine hakuri shi sauka ji Allah a cikin ayan can yace wa inna hala kabira al'amari ne mai girma sai wanda Allah ya zaɓa yake samun wannan rabon Allah ka sanya mu daga cikin masu haku wa ala khilafi ma muradiha talaban zai Allah wa sannan mutum ya aikata sabanin abin da ran shi ke so kana ji kana gani kaman ka aikata amma an ka tuna wannan kyawun dabi'a na hakuri sai ka aini wato kare ka ƙi yin wannan abun me yasa domin kana fatan ladan da Allah zai baka mutum sai ya zo ya ci maka mutunci ya zazzage ka ya gaura maka mari kana da halin karama kana da halin ka murkushe shi amma an ka tuna an ce kada ka kada ka tanka musu sai ka daki sai ka cije ne maka wulakanci wasu ma su rinka maka dariya amma duk da haka kai ka tuna cewa Allah zai baka lada akan hakurin da zaka yi sai ka sai ka kyale ina fata an gani wa yadkhulu fihi sabr ala ta'atillah da haka daga cikin ma'anar hakuri to akwai kuma mutum ya ainihin daure wajen yi wa Allah da'a shi ma sai an yi hakuri yanzu dubi jama'a ji yadda muka fito daga gidajenmu cikin sanyin asuban nan sanyin na kadawa wani ya zo a makalkale ya zo har masallacin nan haka ne ko ba ka ba in ba hakuri ba jama'a yaya mutum zai baro cikin gidan shi da ɗini da bargo da da da da da da kila woma ma a ɗakinka kana in yi kwance ka rufe jikinka kana hutawa amma kuma saboda kai ka san ɗa'a za ka yi wa Allah da sallan nan da za ka yi ka haƙura da wannan baccin ka haƙura da kan gadonka ka fito daga cikin ɗakinka ka zo kai ka zuba wa jikinka ruwa ba a lura nan ba sannan ka samu hanya cikin sanyin nan cikin duhu wani ma ko fitilan waya ma zai da shi a hannu a haka zai rasu. kila kana cikin tahowa ma kai tun tuntuɓe amma dai sai ka zo saboda ne ya san ka zo kai wa Allah da'a na sallan da ya umarce ka wannan ba mai hakuri ba ba kowa zai yi shi ba kuna fahimta ko da haka biyayyar Allah ma da muke yi to shi ma akwai nau'in hakuri a cikin shi jama'a an gane sannan ya ce wa amma aqiyatihi da kuma yin hakuri daga barin saba wa Allah wato banda yi wa Allah da'a abinda Allah ya hana da yake in aka yi an saba mishi to ka bar wannan abin ma ko shi ma hakuri ne malamai suka ce a Qur'ani ma duk inda aka kawo kalma as-sabr ba a yi idafan shi zuwa ga komai ba to ana nufin wanda ya hakura ne daga sabawa Allah shi yasa Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab idan Allah ya tashi tun tunkudo ladan masu hakuri to baya lissafawa to ina ma nan masu hakuri anan sune waɗanda suka hakurtar da kansu daga su yi abinda Allah baya so yana ji yana gani ga wasu dukiya na jama'a da zai iya cewa amma ya haƙura ya san cewa in ya ɗauke shi Allah zai tambaye shi to domin ya hana kanshi abin da yake so ya yi wa Allah biyayya sai ya haƙura to wannan ya zama daga cikin asfabiru yana ji yana gani Allah madaukakin sarki ya ce kada ya kusanci zina ga wata yarinya ta ya samu dama a kanta idan da zai mata wani dan dan wayo ko kyauta to yana iya siyan ra'ayinta sun keɓance daga shi sai ita amma ya tuna cewa Allah ya ce kada ya kusanci wannan kun tuna hadisan mutanen nan guda uku da annabi sallallahu ya bada labarin su suna kan halin tafiya cikin bani Isra'il Hajari, iska ruwan sama yasa suka fake a cikin wani kogo suna cikin kogon nan sai Allah ya gangaro daga da wani katon dutse daga saman su ya zo ya toshe bakin kogon da aka ce suka fara tunani ta ya za su fita a nan wajen su da kansu sun hakikance cewa ba wanda zai iya fitar da su a wajen sai Allah domin tsakiyar daji ne kaga ihun ka banza sannan kuma a lokacin ba wani hanya na sadarwa bana kana ce da Allah kai ka kira mana ba akwai kati a wayanka ba amma ba kati ka ara na MTN ko ka gaya wa emergency nema ba haka bane sai wato a zo nan wajen akwai wani emergency a zo babu sannan kafa ya ba ba mana ba kai da komo na kafa ko a wajen in za su shekara Su sai dai su bushe a wajen su rufe amma ba wanda zai wuce bare ya ji su ga halin da suka ciki ko da aka daga sai suka ce wajen nan da muka samu kanmu wallahi ba mai fitar da mu sai Allah in ba haka ba kuma to mun shigo kabarin mu da kanmu da aka kowannen mu sai mu zama mu kawai mu jira mutuwa nan da nan sai suka ce amma abin da muke ganin tunda Allah madaukakin sarki ne kaɗai ne iya fidda mu to mu ƙara yin tawassuli wajen roƙon Allah da wani abu da muka taba sanin mun yi shi ba don kowa ba sai don Allah kaga nan wajen ba munafunci kenan dole kowa ya yi tunani to ɗaya daga cikin su da ya roki Allah ya samu dama ne akan wata ƴar dan uwansa yake duk duniya ba wanda Allah ya jarace shi da sha'awar yayi mu'amala na jinsi da ita kamar wannan yarinya duk matan duniyan nan shi kuma ka ji jarabawan shi yar ɗan uwan shi ne amma Allah ya jirace shi da san kawai ya yi wato mu'amala aure da ita amma kuma ba ta hanyar aurenta ba kawai ta hanyar lalata Da haka ya yi attempt ba ɗaya ba ya yi attempt ba biyu ba amma yarinyar nan ta ce haɗa ta ki bashi ne ake cewa haɗin kai ile ko ana nan da Allah ya tashi jarabtan shi sai yarinyar buƙatan dole ya ingizo ta wajen shi wata rana saboda ta shiga yanayi ne na rayuwa tana ganin he is her last option saboda kawunta ne da haka wannan lalura da suke fama da shi dole ta koma gare shi kuma yana da halin ta zo ta same shi bawan Allah ga halin da na shiga ciki laluran lafiya ne za ta je asibiti ne a jarabawa za ta yi a wayek ne jam ne wane ne an fahimta ko registration ne ba dai ta da wanda zai taimake ta fi shi sai kawo ya ce a wannan matsala ai mai sauki ne ki zo mu tafi kawai ana zuwa gida ya buɗe wa duro ya ɗauko dinari ɗari da ashirin jama'a ku ji fa tun a wancan zamanin cikin bani isra'ila kafin zuwan manzan Allah dinari ɗari da ashirin a yau din nan in kai converting dinari 120 za ka yi mamakin nawa ne kudin rubu dinar of return din a cikin wannan watan ɗaya bisa hudu na dinari an ce dubu ɗari biyu ne da arba'in da ɗari hudu da saba'in 240 470,000 naira shi ne ɗaya bisa hudu na dinari to dinari guda ɗaya ka yi tankin wannan sau hudu getting to a million kusan miliyan ɗaya kenan ana fahimta ko shi ne dinari ɗaya to dinari ɗayan nan sau ɗari da ashirin <laughs> aha ba ƙaramin kuɗi ba ne over 100 million kai over 119 million jama'a gane wannan da ke ko aha over 100 million to me ke sa in ce ka duba yanzu a ce maka a ɗauko dubu a miliyan ɗari a ce za a ba yarinya kawai saboda a yi zina da ita zina fa kawai miliyan ɗari ma masu zina haka suke kashe kuɗin ba za a ga kuɗin da masu zina da yara suke yi abinda za su kashe in auren ma za su yi to ba zai kai wannan ba that is it da aka ya yadda zai ba ta wannan adadin kuɗin saboda ita kawai ta ba da haɗin kai ya yi zane da ita yarinya nan ta gaba yadda tafiya in ma ba ta yi wannan ba to jarabawar zai wuce ta ba ba za ta je housemanship ba ba za an fahimta ne ko lalura da irin da na mata ta haka kawai ta amince shi nan suka keɓance sun je sun ainihin wato fara shirin za su yi wannan zinan da shi da ita gaba ɗaya sun koma halittar uwa da uba komai a jikinsu sun yi tsare shi sun kwanta a kan gado har cinyoyin shi ya hau kan nata abin da ya rage kawai ya saka turmi ko menene ake cewa ta ɓarya a cikin turmi sai yarinyar nan ta buɗe baki sai ce ka ji tsoron Allah kada ka sanya zoben nan ba tare da haƙƙinta ba yace sai ji kamar an yi walƙiya a zuciyar shi kamar shocking wallahi kawai sai fir zai tashi a kanta wannan tsoron Allah da kake sai ya kama zuciyar tashi sai ya gane bai halatta mishi ya wannan lalatan ba to domin Allah nan da ta ambata da tsoron Allah nan wallahi ya fasa yace ta ɗibi kuma wannan kuɗin ta tafi ya ba ta shi kyauta shine sai ce ya Allah wannan laifin da na fasa saboda kai ya Allah in dai da gaske da mun kai na fasa shi ka fitar da mu daga halin da muke ciki za ka ɗauka an sa buldoza ne an da dutsen kawai sai girgiza ya girgiza sai ya riba da gaske ne abinda ya ba da gaske wani da gaske ne gashi Allah ya nuna musu wallahi sai da Allah ya tabbatar mishi to yana son ku duba yanzu wannan mutumin ya yi haƙuri ko bai yi haƙuri ba tsakani da Allah to shine haƙurin da ake magana kenan ba. ku je dubi situation ɗin kowa ya imagine it's not easy na haka haƙuri Allah ya ce inna hala kabira abu ce al'amari ce mai girma wallahi al'amari ne mai girma Allah ka ba mu ikon shiga su masu haƙuri ne wa amma afiyatihi kun gane haƙuri daga barin sako ko sai ya ce wa ala aqdarillahi mu'iba haƙuri bangaren sa na uku shine mutum ya yi haƙuri akan abubuwan da zai rinka faruwa da shi na jarabawa abubuwan da Allah ya kaddara wa mutum na bala'o'i yau da gobe wanda kowane ɗan adam na da irin nashi ta inda ake jarabtan ba ta inda ake jarabtan wani ba kenan ta inda ake jarabta ba ta inda ake jarabtan wancan ba kenan ko su wancan to kowa akwai hanyar da Allah ke ji ke jarabtan sa shi ma Allah yana son ya ga hakurin ka kai dan haka hakuri ka ji bangarorin sa wajen yi wa Allah da'a na abubuwan da Allah ya sa ka daure kai hakuri ne wajen gudun abin da Allah ya haramta ka daure ka bar waɗannan abubuwan su ma hakuri ne sannan duk sanda jarabawa ya same ka sai ka ƙara mako to wancan na tsakiyar shine malamai suka ce a Qur'ani duk inda ji Allah ya ce as-sabir ko as-sabirun kawai ya shiru bai ce ala kaza ba to hakurin nan ne na tsakiya ake yi saboda girman sa jama'a an gane wannan da ko sai yace salatatin muhadith salata da haka mutum ba zai hada waɗannan nau'in hakurin nan guda uku ba allati tajma'u ad-din kullahu illa wanda su suka haɗa addini gaba daya sai yana mai hakuri tajma'u ad-din sun hada addini gaba daya dan addinin akan abubuwan da yake gudanuwa kenan da haka sai malam ya ci gaba da cewa ga haka kaga batu game da yin ɗa'a ga Allah to abu ne wanda yake da tsanani kaman jihadi kaga in ba mai haƙuri ba mutum yana ganin ga wani abu zai biya kai kanshi akwai yiwuwan ya ji rauni akwai yiwuwan a yi mishi lahani akwai yiwuwan ya rasa wani gaban jikin shi kai rayuwar ma yana iya rasawa amma haka kuma zai je ya haƙuri kaga yi wa Allah da'a dole sai da haƙuri ko to haka ibadojin nan duk da muke yi kamar yadda muka buga mana misali haka neman ilimin nan ka zauna ai ta karantar da kai ka dubi lokacin da za ka ɗauka tana wannan koyon karatu sannan ka je ka yi ta bita kana tilawa ka dimanci wannan yau a yi gobe a yi ba a yi yau da gobe fa sai Allah amma haka za ka yi haƙuri don kasan ibada kake yi sannan duk inda za ka je wani magana mai amfani za ka je ka yi to duk wannan fa ba zai yi ba sai an yi haƙuri jama'a ba zai yi ba sai an yi haƙuri sannan sai ka yi ni wato darraba ranka akan yin haka da in so samu ne rayuwar nan naka ya yi ta jin daɗi ya ta yin abin da yake so shi ka ake cewa mutum ya danne son zuciyar shi zuciya na da sauye-sauyen abubuwa da basu kamata ba to kai za ka danne shi ka hana kanka yin wannan abu wa mulazamatu wa sabro, za ku fata halin af'al da haka mutumin da yake da raunin hakuri to za ka ga ba zai iya yin waɗannan abubuwan ba haka kafin nafsi 'ala maasi mutum ya kame ransa daga sabon Allah musamman Sabon Allah irin wanda rai ke so din nan Ta dubi yanzu abubuwan da suka fi wato zakkewa kowane mutum zatsauki na sabon Allah shine irin yadda mutane suka zama addicted zuwa kallon tsaraici musamman a wayoyi abin yanzu ba babba ba yaro ba namiji ba mace ba magidanci ba gwauro kowa musamman saboda ne saboda kana da daman keɓewa kai kaɗai ka rinka yin abin da ba wanda ya sani kai a tunaninka amma Allah ya sani yanzu kowa in ya rike wani shi ya makale Allah kaɗai ya san abin da yake a ciki to mutum nawa ne yake tsira daga ainihin wato ya haƙurtar da kanshi akan kallon abin da bai dace ba wanda za ka ga shi ne highest percentage na abin da mutane ke ɓata lokacin sa kai mutum ya sa kuɗin shi ya kashe akan daka, kuma ya ƙarar da daka akan karin banza ga wa'azozi malamai na kokarin su yi domin su kauntarin wannan barnan amma mutum ne yake iya jurewa ya tsaya kalli abin da zai amfana da shi da ya zo tsallakewa ke kwarai da gaske amma da ya zo ko nasiha ne irin shot shot din nan wani ma lokacin zai fara dubawa minti nawa ne ta ba zan jiya ba sai ya wuce amma na shashanci ko awa ne ya tsaya kalla to haka ba karamin aiki bane za mu iya yin haƙuri mu bar wannan abin domin mun san Allah baya so kaga shi akwai aiki akan haƙuri fa to azumin nan da muke yi abinda malam zai kai mu kai shi kenan wani makaranta ne muka shiga domin mu tarbiyyantar da ranmu akan wannan haƙurin to ko ka samu rabo a wannan makaranta yau ka ji muna kwana goma sha uku getting to 50% na azumin mun kusa cinye rabi daga nan kuma sai gangara da gara an gama kaiwa ƙololuwa to fa sai dawowa kasa azumin na yana yana ban kwana kenan to how long ka riga ka kai tarbiyyar rayuwanka wajen yin hakuri akan kada ka saba wa Allah jama'a an gane wannan da kyau ko to duk abin da ya kamata mu rinka yi wa kawunan mu lissafi kenan shine hasib nafsaka qabla an tuhasab kai tawo kanka hisabi kafin a maka wani kuma in ya zauna zai ta game ne shi kuma a waya ya ɓata lokacin shi a wayan kila kuma yana da zikirori yana da qur'ani application kala-kala amma inda zaka je ka duba a menene tight na yi wato activities ɗin da mutane ke yi akan wayoyi wallahi zaka sha mamaki yanzu duk wayoyin da ka duba a hannun mutane akwai wa'azozi akwai karatun qur'ani akwai application na hisnul muslim ko akwai application na qur'ani akwai kaza akwai kaza to akwai kuma shi ma ɗaya ɓangaren duka akwai ya akwai facebook akwai whatsapp akwai instagram ne ko instagram ko mawane ne <laughs> na fata fahimta akwai su gasu nan kala-kala daban-daban to <clears throat> akwai wani wato a wani a menene mita da yake ne jordan duk abin da kake yi wallahi a waya yana nan yana ajiye lissafi kai baka san shi ba kuma a gano wannan nike ko in kana son ka sani kawo yanka nuna maka sai ka tsorata wallahi jama'a zai nuna maka cewa tun san da ka fara amfani da wayar application ɗinka na ƙura'ani duka duka har yanzu uku buɗe wanda kai wallahi <laughs> facebook kuwa ka yi awanni dubu biyu da ɗari kaza da kaza kana hawa wayannan da kuke gani ba Allah na gaya mana cewa yana sa mala'iku su taskace aiki mun dauka wasa ne ba kuma Allah yake ranar tashin alkiyama zai gwada wa kowa abin da aikata mutane sai sun da kansu fa yunabbi'uhum bima amilu ahsaqu Allahu wa nasu Allah ya taskace komai kai ka manta haka wayannan yanzu za kana ta amfani da shi baka san cewa yana recording duk abin da kake yi ba duka wallahi sai ya nuna maka da ka shiga website wani site ka tafi site ɗin kaza da kaza da kaza ga adadin lokutan da ka shiga da ka shiga ga abin da ka kalla laji yana cikin wayoyin nan eh, eh, duka kwarai daga ce a shekara sosai kuwa ashe a have eh, na yi investing a huge amount haka akan wannan abu ne kana ɗanci ne kana ɗanci ne ba ta sayi ba to shine abin da malai yake cewa dinnan to what extent ka kai wajen tarbiyyantar da kanka a kan ka gane cewa eh, lallai fa ya kamata in gyara zamana domin in mutuwa ta zo yanzu akan wannan kawai in za a yi min hisabi kai ka san sai rahama Allah amma tsira ha sai an yi da gaske to gashi sai malai cewa kazalika al mafa'i hina ah, tanzilu bil abdi wa yuridu an yuqabilaha birrida wa shukr walhamdulillahi ala dhalik haka sauran musibu wanda suke faruwa ga bawa ta yaya bawa yake mu'amalantar su to su kuma irin na waɗannan musibu na yau da kullun. su ne ma Allah ya ƙara nuna cewa akwai wasu bayan da in hakan ya faru gare su to suna marmar suna cewa daga Allah ne Allah ne ya kawo musu wannan jarabawa shine allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna to su ne da Allah yake wa bashir asabiri shi ma daga cikin masu haƙuri kenan to gashi sai kawo wannan hadisi da muke ishara Imam Ahmad Allah ya tsara mushi rahma a cikin musnadin sa ya rawaito hadisi daga sahabi Abu Qatada Abu Qatada yake lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawmu shahri sabr azumtan watan haƙuri wa thalathati ayyamin min kulli shahrin sawmu dahar sannan mutum ya rinka azumtan kowane kwana uku a cikin wata to azumin shekara ne a wani lafazin na imamu al daga aliyu dan abi talib shi ma a cikin musnad din sa imamu al yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace sawmu sawmu shahri sabr azumtan watan hakuri wa thalathati ayyamin min kulli shahr da wanda zai rika azumi at least guda uku a kowane wata yazhabna bi wahari sabr yana yayi wa mutum matsalolin da zuciya ke tattare da su kamar wani matsala matsalan kin ɗan uwanka haka kawai matsalan yi mishi hasada matsalan matsalan keta da mugunta da neman mutane da sharri in dai kana yin azumin ramadan kuma za ka rinka yin azumin nafila akalla guda uku a kowane wata ko don Allah yadda za ka ga wannan abin babu shi a zuciyanka ta ji annabi ya gaya maka solution so ya rage ko za ka yi amfani da shi wannan kuma ilaika wa ilayya ya rage maka ya rage min ga shi ai gini ka gani ko irin gini kyauta mugunta da za ka ji zuciya kawai yana kinkawa wa hikili da hikili kiyayyen mutane da jin haushinsu ba gaira ba sabar wa hasadihi da kuma hasadan da zuciya ke yi to wannan azumin da kake yi zai rinka cire maka su shi yasa baka gani yadda wani irin yanayin spirit na law yake karuwa a cikin wata ramadan Ka azumin da ake yi sai ka ji kawai kana kaunan mutane kai kanka baka sanya aka yi ba mutumin da da baka ga maciji da shi yau kai ne za ka dau abun bude baki ka bashi ko in ka samu wani abu ka ce a wani magani to azumin kenan kuma ana fahimta ko a riwayar al-Imam an-Nasa'i kuwa daga al-Bahili Abu Umama kenan yace anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah cewa yake sun kaga nan sai ya zo da sigan umarni annabi ya ce yi kokari ka rinka azumtar shahar sabr watan ramadan wa talatata ayyamin min kulli shahr ko min ash sannan duk wata cikin sauran watannin musulunci yi kokari ka rinka azumta akalla kwana uku annabi na gaya maka ne saboda shi ya san amfanin haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi ma da yake kaga waɗannan hadisai guda uku kenan da suka zo da bayani akan wannan wata na ramadan kuma aka kira ramadan ɗin da watan hakuri da annahu shahru sabr wa zalika li anna ramadan yatamilu fihi anwa'u sabr saboda a watan duk wani nau'in hakuri ana haɗawa, kun san mun ce hakurin nau'i uku ne ko kaga in kana azumi kana yin hakuri wajen yi wa Allah biyayya as alafa ala ta'atillah sannan kana yin hakuri a an ma'asiya wato fi kana yin haƙuri wajen barin abin da yake na sabon Allah kaga duk mai azumi yana barin saban Allah ko sannan kuma kana yin haƙuri ala aqdarillahi muqlima akan abin da Allah ya kaddara maka gashi yanzu cikin ka na kodawa da yunwa Allah ya jarabce ka da yunwa amma dole haka zaka yi fuska ka dake kai kaman ma baka jin yunwa ba haka bane to kaga kan hada nau'o'in haƙurin duka kenan guda uku da haka sai malami ce dan haka ɗan uwa fa ramadanu fihi siyam wa fihi alqiyam kaga a cikin watan ramadan a ciki ake azumta yini a jaran kuma a ainihin wato aika ta salloli sallah da daddare wa fihi tilawatul qur'an a ciki ake karanta alqur'ani da abubuwan da suka danganci dangin taimako da sadaka da kyautatawa da ciyarwa da karamci da ambatan Allah da addu'a da tuba da istighfari da ayyuka nan birjik da ake yi a watan Ramadan nau'o'i ne na da'a ga sunan kata-kata sannan wajen barin sabo kana tsare bakinka ka yi wa bakinka linzami ya zama baka sakin shi anyhow daga yin karya, da algushu da maganganu marasa kan gado ya sassun zantuka da zagi da batanci da hayaniya da kuma jayayya da cin naman mutane da annanimanci da duk sauran abubuwan da kake hana gaɓoɓin jikinka waɗannan kaga kaka kame daga sabon Allah kenan sannan a cikin watan Ramadan kamar yadda muka ce mutum ya bar cin abinci ya bar shan abin sha ya hana idan shi bacci kashi kana jin bacci amma za ka ce a sai yi tarawihin nan da ni a lokacin tahajju ka tashi tsakar dare ka je ka yi sallar tare da jama'a to duk waɗannan dalilai ne da ke tabbatar da cewa lallai bawa ya samu wani training na musamman a cikin watan Ramadan Ibn al-Qayyim yi wani magana a nan yake cewa shi ran ɗan adam yana da ainihin wato nau'in karfafa ne guda biyu kuma aka ce ka karfafa ranka to ta fuskoki biyu ake ƙarfafan rai na farko quwwatul iqdam wa quwwatul ihjam Ƙarfafan rai ta hanya ainihin wato kuɗa shi ka gabatar da shi wajen yin wani abu da kuma ƙarfafan rai ta hanyar kai mishi tsari kai mishi boglari ka hana shi fita to wajen abin da ya shafi yi wa Allah da'a to za ka yi ta kuɗa kanka ne dan ran bai so a tashi a jiya a sallar nan mana mm. kai kai fosin din shi an gane ko to wajen tsari fa da za ka yi mai katangan karfi nan kuma yana son ya je wasu shashanci sai ka ce a ba inda za ka muna nan a masallaci sai eh, karanta qur'ani ko ku fahimta to wannan shine karfin zuciya da ake magana sai sa ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo yana bayanin mai karfi ce kun san waye mai karfi sai ce wanda ba a kare shi a fada na bai kai ba ce magana ba a magana physical karfi ba wai shi shine karfi ba karfi shine karfin zuciya ya kake iya tunkuɗa ranka yi abin da bai so amma Allah na so ya kake iya tsare shi kai mai iyaka akan shiga abin da Allah baya so amma kuma shi yana so to wannan shine mai karfi laysa shadidu sura. walakin na shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab haji mai karfi kenan To karfin zuciya jama'a shine karfi amma ba wai physical ba physical zaki ya fi kowa ma karfi to zaki yanzu wani abun abun burgewa ne a amma sai kaga mutum dan firis dan yaro ne dan karami amma sai controlling garken shanu shi kadai da dan sandan nan in yace tinan dole tita to karfin zuciya kenan su ba wai fizikal karfi ba ne zama Allah ya kyauta da aka ce mala yake fafikar su saurayi an yi zara kowata likidani masrufa ila ma yanfa'uhu ka gani ko ka tunkuda shi zuwa ga abin da zai amfana da shi wa quwwatul hijab karfin tsare rai kuwa imsakan amma yaduru ka tsare ran daga abin da zai cutar da shi wannan abin zai cutar da shi amma duk da haka yana so fa to kai ka tsare shi ka hana shi ka ce ba za ka yi ba an gano wannan da ke ku saboda inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabbi zuciyar nan adam a ɗabi'arsa to umarni yake da duk wani muguwar aba abu mara amfani abu mai cutar da kai to sai wanda Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu da haka malam ya gaba da kawo waɗannan zantuka inda ya nuna lallai muhimmancin a haƙurin nan fa a cikin azumi to abu ne wanda ake ainihin wato neman bawa da ya yawaita yin shi sai kawo kuma irin sakamako da Allah yake baiwa masu haƙuri daga ƙarshe addu'a ya ce duk da bawa ya zama bawa wanda yake da ikhlasi a cikin haƙurinsa to Allah na tare da shi shine ma'anar inna Allah ma'al ka ku ga wanda zai irin wannan haƙuri da muka sifanta din nan idan Allah yake yana tare da shi za ka ga ba mamaki ko sai ka ce a lalle kan wannan kan ya cancanta a ce Allah na tare da shi saboda shi ma ya yi ƙoƙari, to Allah na tare da masu haƙuri فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتعيل والتسديد Allah na taimakon su yana kawo masu ɗauki, yana karfafan su yana daidaita wato rayuwarsu a kan abin da ya kamata sai ce ya Allah muna roƙonka waffiqna lil qiyam bi haqqi hadha ash-sha'r Allah ka taimake mu mu yi ainihin wato sauki nauyi da ake bukatar mutum ya sauke a wannan wata na azumi sannan ya Allah wa tahirna min wahri sadr Allah ka tsarkake zukatanmu daga abubuwa gurbatattu da suke gurbata zuciya wa albisna fihi halal yaqin ya Allah muna roƙonka kai mana sutura da samun yaqini da kai ya Allah wa sabri kuma ya Allah kai mana tukwici mu zama masu hakuri kaji wannan shine addu'a da malamin karkare wannan babu da shi Allah ya sa mu dace bayan da malami gama nan sai sai ramadanu shahrul istighfar watan ramadan to watan neman gafara ne saboda yanzu daga jin waɗannan bayanan kowa zai yi nazari akan cewa eh to ashe da ku ina kwaftawa ba ɗan ƙanƙani ba to da ka tuna kana kwaftawa nan ko to abin da ake bukata shine ka nemi gafara Allah ka je da malamin yake jira maka abubuwa yanzu ba wanda zai ji bayanan nan da suka gabata a babun nan da zai ce a ah, hannikan masha Allah banda wani har yani ko ba ka bane jama'a sai ka ji cewa to ka gaza a wani waje ko to yi marmaza ka nemi gafaran Allah shine dama sharadin tuba annadamu ala ma fa kai nadaman waɗannan abubuwan da aka ce kayi a baya bi cancanci a ce kayi su ba sai ka daga hannu ka nemi gafaran Allah Allah da kansa ne yake cewa kul ya ibadiyal alladina asrafu ala anfusi ya ku bayina da kuka tuna cewa ashe a baya kun yi error ina fata an gane kun samu matsala a baya la taknatu min rahmatillah ni Allah mai rahama ne da haka kakku ɗebe ya tsammani daga rahamata inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duk yawan laifin nan naku da ka tuna a yanzu ko duk girman su wallahi Allah zai iya yace shi kuma bai rage shi da komai ba duk zunuban nan Allah zai iya yace su abu ne mai sauki a wajen Allah kai ne kawai ake son ya zama da gaske ka ɗauki gyaran in dai ka ɗauki gyaran to ka sai Allah ya yafe maka shi Allah ya alƙawarin zai yafe maka daga nan ka zama born again daga asalin born again din kenan ba na ƙarya ba da cuwa-cuwa inna Allah haifiru jami'a Allah na gafara dunubi ga baki daya innahu huwal ghafurur rahim shi Allah shine mai yawan gafara shine mai jin kai to a karkashin wannan ayan mala gina bayanan wannan faslin wanda yake nuna cewa lallai babu wani dan adam dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ibn adam khata'un na lillahi wa inna kowane dan adam mai zunubi ne wa khairul khata'ina tawwabun amma mafi alkhairin masu zunubi su ne masu tuba sai kawo wani hadisin tirmidhi wanda za mu saurara a kai nefa suna cewa lokaci yayi mu ma mun san yayi eh, za mu tashi ku dan bari yanzu mu karanta yace Allah madaukakin sarki a cikin hadithul qudsi ku ji abin da Allah ya ce a cikin hadisin Anas dan Malik Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin hadisi ne tabbatacce insha Allah yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mabwayi da daukaka yace yabna adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajautani lallai kai dinnan duk sanda ka nemi wani abu daga gare ni ka roka duk sanda ka kai tsammanin zaka same ni mai biyan bukata da kuma mai karɓar ka hannu biyu Allah ya ce to ka kwantar da hankalinka zafartu laka ala ma kana fika wala ubali ni kuma tabbas zan karbe ka din kuma duk abin da kake ganin kayi min a baya da kake neman ka samu shiga duk haka a waje na saboda kayi nadama ka tuba ni kuma zan iya gafarta maka shi kuma ban ji na takura ba ban ji na cutu ba ka san yan adam kai wa wani wani abu daga baya aka je aka ba shi zai hakura ma zai ga kai wallahi ka dai cuce ni yau wa ka ci banza ko to shi Allah yake ko damuwa wala ubali ba zan damu ba an fahimta ko yabna adam Allah ya kara cewa ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana samai kai kama sani zunuban da kai da in aka jera maka su daga nan kasa zai zunguro sararin sama saboda yawa Allah ya ce sun summa tagfartani ba dai ka zo ka nemi gafara na ba gafartu laka wala ubali Allah ya ce wallahi zan gafarta maka kuma in gafarta maka ba abin da zai biyo baya sun gafarci wa ana al-ghafuru dhur rahma ni ne mai yawan gafara mai rahama haka Allah ya ce zan yafe maka yabna adam Allah ya ce ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi kaji kuma fa da zaka zo mun. da ainihin wato cikin duniyan nan yanzu ba wai jera su ba a duk duniyan ma a ce zunubinka ne kai kadai ka dubi yawan zunubin amma Allah ya ce sun malaki ta ni la shiriku bi shai'a. duk cikin zunuban nan babu laifin shirka wato ka san matsayina na ni ni kadai ne a duk abin da yake nawa da haka baka haɗa ni da kowa ba ba guru ba laya ba boka ba haɗa Allah da waliyai ba cewa wani shaidani ne kuru shi ma Allah ne duk wannan shirkan babu ko amma dai bai da irin wanda ba a rasa wani dan adam gasi ka zo da shi cikin duniya Allah ya ce idan ka zo ka nuna kuma waɗannan laifukan ka yi su. Allah ya ce wallahi la sai suka bi qarabiha maghfira ni kuma ina da taskan gafara wanda zan baka wanda zai rusa duk ban nan gaba ɗaya shi yasa Allah bai san shirka ka ji abin da Allah ya istisna'i tun da bai ba shirka ni kuma zai iya gafarta maka amma da za ka yi shirka ɗaya wallahi ka hallaka ta hallaka Allah ya kyauta to kaji wannan hadisi wanda yake ƙara nuna mana cewa eh, lallai Allah mu Allah ne mai jin kai to mu neme shi ya gafarta mana abin da muka yi a baya kuma mu kokari mu inganta alakan mu tsakanin mu da shi za mu samu Allah matsayin mai ainihin wato karban tuba mai kuma gafarta wa mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace in wa maka albarka anan nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya qayyum malamai ko wannan ramadan din kamar akwai mitin din da ake yi ne okay da yake ta fitowa a bakin malamai ne kamar abin da nake jiya a gaban mu sun banda malamin kare na'am mahar wani malami yake nuna cewa bayan da Allah zai magana ne su ba ba hmm. tare da ya sa a gaskiya ne har yake kawo da misali a cikin a kan cewa eh, shi ne in dai da wahayin da Allah ya saukar za a faɗakar da bayan Allah to abu ɗaya dole za a faɗi saboda dama ba kai ne ka kirkiro maganganun ba yawa Allah ne ce ga abin da za ku yi wa junan ku wa'azi da shi to in dai malam wani da shi yake yi malam wani ma da shi yake za ka gansa da ɗaya na ba su jima an gani amma inda za a faɗi ra'ayi ne to ra'ayi za ka ji bambanci wannan ya faɗa abin da ya ga dama wancan ma ya faɗa abin da ya ga dama na'am na'am wato ina kusan kowane eh, eh. wato da an gama wannan Akan sa wani malam. da sai ka ga abin da kamar ya ci gaba ne Kware da gaske kware da gaske ai tabbas wannan yana yana daga cikin spirit na yi wato zancen gaskiya Allah ya sa mu da assalamu alaikum